الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوانا مسلمين da muka haɗu a wannan matsalaci ɗakin Allah mai albarka masjidin Musa ibn Umayr da ke nan jos jihar filaton Najeriya ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa da ku a wani karon ma a yau bayan yini mai albarka na juma'a goma sha takwas ga watan jumada a saniya shekaru 1446 tun bayan tsauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mahaifarsa Makka zuwa bakwancin da Madina ranar ashirin ga watan goma sha biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da Isa gayyatar ɗanuwa uwa malam ibrahim abdullahi muhammad ibzar allah ya taka mata da asiri mun haɗu da ku a baya mun kuma kake haɗuwa da ku yau ma gashi mun kake haɗuwa duka haɗuwa ce ta alkhairi muna fata allah ubangiji madaukakin sarki ya mana falalanta da rahamarka ya ba mu lada a kan wannan haduwa ya kuma amfanar da mu da abin da za ci ya kuma sanya mu mu zama ta alheri duk wanda a da aka yada wani alheri duk inda wannan alheri ya je yana da gwargwadon kaso na yawan nisan wannan alheri da yawan yadda aka amfana da shi allah ya taka wa mara ibrahim da alheri sa'annan kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwarmu da alkhairi cikin abin da ya yarda da shi yana daga cikin abin da nake jin daɗi da sauƙin gayyatar malam ibrahim shi da kansa zai ba da maudu'i kuma maudu'in sai in ga ya dace da abin da nema a tunani da ya kamata in faɗa duk da ya karbi shi zai faɗi ga abin da yake gani a yi nasiha a kai sai ga kamar da ni yake yi in fara yi wa kaina nasiha shi ma ya amfana da nasiha kafin wani su amfana ya ce a wannan karo yana son mu shiga cikin raka'i mu yi magana a kan rayuwa bayan mutuwa rayuwar barza da kuma abin da zai biyo bayan ka da tashin kiyama wannan babi babi ne mai faɗi da zai yi wahala mu iya haɗawa duka biyu mu dai samu mu ɗauki ɓangare na farko rayuwa bayan mutuwa rayuwar barzahu idan ya so a wani wurin kuma ma ita zuwa tashin kiyama hakika ɗaya daga cikin maudu'i ne masu muhimmanci a rayuwar musulmi a rika yawan tattauna su saboda mun yi nisa a cikin fagauniya mun yi nisa a cikin shagala mun kuma yi nisa a cikin ruɗuwa da wannan duniya wannan duniya ba kamu ba ce mai ita ya ce zai gaji kayansa inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un ci wannan kasa ta wace kuma ni zan gaji kayata kuma za ku dawo inda kuka fito saboda dukkan mu inna lillah wa inna ilaihi raji'un na sani kuma zuwa gare shi za mu koma hakika daga lokaci zuwa lokaci idan muna sauraron nasiha da tunatarwa ayoyin Allah hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam da maganganu na magabata waɗanda suka yi nisa a cikin tsoron Allah suka ci nasarar rayuwarsu ta duniya suka amfana da ita kuma wannan duniyar ta zama musu matattara ta neman lahira kuma suka ci jarabawar neman lahira a cikin duniya a yanzu ba ma da waɗanda ya kamata su zama mana role model da za mu yi kwafi da irin su don mu ci nasara mu bar duniya nan lafiya kamar irin ta a cikin ayoyi suka rayu a kan hadisai suka rayu sun yi tsantseni a kan wannan duniya sun fi kowa fahimtar ta shi yasa suka rayu a kanta rayuwar baƙo a yayin da bai samu matauki ba hakika wannan duniya babu masauki a cikinta ga wanda ya fahimce ta amma kaɗan ne waɗanda suke raye a cikinta suka gano ta yana daga cikin abu mai wahalar ganewa wannan duniya ba inda muka sani sai ita amma wallahi ba mu iya ta da a ce mun iya duniya in yadda duniya ta iya mu da mun san yadda za mu zauna da ita amma duniya ta iya mu shi ya sa ta zama da mu kamar rayuwar bari wannan ya shigo wannan ya fita ita kuma tana nan dara ta tsaye mutane iri-iri ba irin mutumin da bata gani ba idan mutumin kirki ne ta ɗabi annabawa wasu dafi na wasu hada wasu abishin idan mutanen banza ne ta kwashi munafukai ta kwashi azzalumai ta kwashi kafirai ta kwashi zindiƙai duk irin wanda za ka gani a yanzu ta ga irin waɗanda suka fi yanzu a kufaru kun kai wa min ula'ikun an da kun bara a tsofi zubu duk mutumin da yake takama da wani abu da zai taka tsaka a yanzu akwai wanda ya fi shi wannan abin kuma ya taka daga baya ta taka shi ba a take jin ba wannan duniyar ta fi iya mu domin ta gano mu ba kuma bane muna ta ne da ita idan mun taka ta amma ƙaryar mu ta ƙare ran da ta fara taka mu kuma hakika za ta taka mu amma muna mantawa a yayin da muka taka ta sai mu manta da ranar da ita kuma za ta rama takunta duniya ko idan ta tashi na ta takun za ta yi takon da wanda ke taka ta ba zai iya wannan takon ba Allah madaukakin sarki ya ce da mu duk yadda ka kai takama wannan ƙasa haka za ka ganta ko kuda ta ba za ka ke don kana tafiya lan takari kal'ar walan tablugar jibala tula ba za ka iya kana tafiya ƙasa tana darewa tana fashewa don kai ba ko kai waye an yi waɗanda idan kana ji da ƙarfi ne da za su iya su taka kasa ta fashi waɗanda suke wa kansu kirari suna ce man domin na quwwa amma kasa ta tsage da ta tsage sai ta haɗiye su kuma har yau su fito ba in ka ga ta tsage maka to haɗiye ka za ta yi amma ƙarfin ka bai kai yadda za ka taka ta kuma har ka rika fashewa ba amma me yasa har yanzu ba mu iya duniyar ba me yasa waɗanda suke baya suka kasa gaya mana hakikalin wannan duniya da ba su gaya mana ba mu me yasa ba mu lalubo amsar mu gano yadda za mu zauna a cikin ta ba fama din kayan rayuwar bayan mutuwa muna gano wannan rayuwar ke kawai ban tuqirun al hayat ad dunya rayuwa ta nan kusan kaje kuka sani wal akhiratu khairun akwai ta rayuwa da fi wannan wa abqa kuma idan an je ta ba a dawowa me yasa ba mu tunani akan ta wannan shi yake nuna mana muna da bukatar mu yi wa mutuna karwa wallahi za mu rage buri wallahi za mu rage kwaɗayi wallahi za mu rage dogon wato tunani da ƙalaji a kan wannan duniya wannan duniya ta zama wata abace da allah ya tsine mata shi yasa yake ba da ita wa kowa in yace yana so amma ran da ya tashi kuma zai maka ya barka da ita za ta yi maka kora kora da wulaƙanci ba a taɓa samun wanda ka riƙa bashi ya ce ya koshi ba kullum yana so amma ranar da zai rabu da ita za ta maka koran wulaƙanci zai tara riguna idan ya zo fita ko riga ɗaya ba za ta bar shi ya tsaba zai tara gidaje idan ya zo fita za ta bashi inda bai kai girman ɗaki ba ya zauna a ciki inda ko zama ba zai yiwu ba sai dai ya kwanta in ya kwanta ma ba zai iya juya ba zai zo a nan duniya ya samu duk abin da yake so ta bashi lema amma sai ta haɗa shi a inda ba zai sake samun abin da zai tare shi ba ruwa ya ratsa ya jika shi tsutsotsi da ƙwari su shiga su cinye shi ita kanta ƙasar sai ta cinye shi da kanta yana ji yana gani yana komawa ita har yanzu ya kare da babu shi wannan duniya ta ishe mu misali akan ya kamata mutanen da ta haɗe zuwa yanzu ba a take jin su ba halkashin su minhum min ahad kana jin motsin ko ɗaya daga cikin su autar ba ku lahu rikza ba ka jin duriyarsu ba ka jin motsin su sun tafi kenan za ka tafi can ina ne wurin shi ne farga. ɗan adam yana da rayuwa guda uku ne kuma idan aka fara yin ɗaya da kai sai an yi ta biyu kuma sai an yi uku da kai rayuwa ta farko ita ce wanda yanzu muke cikinta ita ce alhayatun duniya rayuwa ta kusa an kira ta ta kusa saboda ita kusa da kai ita ka sani a yadda ake yanzu ga za ka gane ta amma ta kuma baka santa ba shi yasa ta zama kusa da kai sannan kira ta kusa wani ita ce ta fuka kaɗan yanzu yanzu za a ƙare ta amma ta san rufin ɗan adam ya manta da mai yawa bayan ta sai hayatin barka rayuwar da za ta zo a tsakanin bayan an bar wannan duniyar kuma ba a je wata duniyar ita wannan duniyar ta wannan rayuwar an fara akwai inda za a kare a can gaba wancan wurin da za a je ba za a isa ba sai an tsaya a wani wuri tudu don tsira sai tsaya a wani wuri wani shamaki shine barza hatta idza jaa ahadakum al-maut qala rabbi irji'un fa idza jaa hatta idza jaa ahadakum al-maut har mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin 'yan duniya kala sai ka je na ce rabbir jihu ya ubangiji a mai da ni mana la'alli a'malu salihan fi ma ta'ala ko in samu dama in yi wani abin kirki na bari ya wuce damar ta kubce mu ina so a sake bani dama kalla Allah ce ba za a maka haka ba ya wuce ku kenan inna ha kalimatu huwa qa'iluha kalma ce ne ta magana kadai ya gama faɗa a tattara shi wa min wara'ihim barza ila yawmi yub'athu bayan ya wuce akwai wani wuri akwai wani shamaki akwai wani tudu akwai wani tsibiri da ke tsakanin wannan rayuwar da ya bane zuwa wata rayuwar wanda ita kuma khairun wa abfa ta fi wannan kuma ta fi ba. an kira wancan rayuwar da barza saboda ita ce alhayatul fasila alhajiba bainal hayatai ita ce take tsakanin rayuwa da muka sani da rayuwa wanda za mu je can da wanda yanzu ba mu san ya take ba wuri ne na jira kafin tashin kiyama ne sannan bayan wannan sai a je rayuwa ta ƙarshe ita ce za a yi alhayatu tarmadiyya rayuwar da ba za a sake karewa ba ita ce rayuwar da za a zauna ko a rayuwa aljanna ko kuma a rayuwa a cikin wuta ko a cikin ni'ima da rahama ko kuma a cikin azaba da wulakanci da tozarci wanda baya ba. a cikin waccan rayuwar da za mu shige ta ta albarza a cikin waccan rayuwar akwai abubuwa da yawa duk waɗanda suka je yanzu suna cikin wurin ne ba a yi tashin kiyama ba ba wanda ya taɓa shiga aljanna har yanzu ba wanda ya taɓa shiga wuta alamunta da ɗanɗanonta suke samu a cikin wancan rayuwa kana shiga cikinta za ka fara ɗanɗana mai zai faru a can idan kai ɗan aljanna ne za ka fara jinta tun a wannan rayuwa ta barga idan kai ɗan wuta ne za ka fara ɗanɗana ta tun a cikin wancan rayuwa ta barga wuri ne wanda duk waɗanda suka mutu tun daga mutum na farko har zuwa wanda a yanzu ina magana ana zararar suna taruwa a can ana ta taro ana ta taro mummuna nan amma can bai cika ba kuma baya cika sai mutum na ƙarshe ya mutu an yi girgizar ƙasa kafin a ajiye ta sai a shiga wata rayuwa waccan rayuwar ta ƙarshe ba da ɗaiɗai da ɗaiɗai za a shiga ba dukkanmu ne za mu tafi tare amma rayuwar barza da ɗaiɗai da ɗaiɗai za a rika tafiya duk da suka mutu nan suna can in ma fi na'imil janna wa in ma fi azabin jahim ko dai suna cikin ɗanɗana ni'ima ta aljanna wanda daga baya za su shiga ta gasken ko kuma suna cikin azaba sun fara ɗanɗanawa duk abin da ake wa'azi a kai na wuta da aljanna ɗin nan su waɗancan sun fara jin reality sun fara ɗanɗana ta yanzu idan aljanna ce yanzu sun fara jin ta sun fara boranta sun fara ɗanɗana roman aljanna tun yanzu waɗanda ko za su je wuta tun yanzu sun fara ɗanɗana ta suna jin yaya take wallahi wanda Allah zai jiyar da shi yana jin suna ihu a yanzu amma mu ba ma ji annabi musallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan halittun Allah dukkan halittun Allah suna jin kururuwar waɗanda suke cikin kabari illa takalai sai mu da aljanu ne kada aka toshe kunnen mu an kama da wani shamaki saboda mu ci gaba da shagala domin idan kana ji ba za ka shagala ba to Allah ko ya baka dama ka shagala yadda kake so ka ci duniya duniya ran da ta kore ka dan da ka tattara ka barta to za ka gane cewa ka shiga barta za a rika tafiya ɗaya bayan ɗaya wata rana a kwashi jama'a wata rana a kwashi kaɗan wata rana a kwashi da yawa wata rana a ɗauki ɗaya haka haka ake ta tafiya kakanka da kakan kakanka da wancan na can ɗin duk suna can kuma wallahi karka dauka can shiru ne ana taka koki a can amma irin rayuwar da ba irin wannan ba wannan gangan jikin ba zai iya ɗaukar irin wancan rayuwar ba shi yasa inda zaka haka haka kabar inda za ka kabarin su ba za ka gansu ba saboda ba irin wannan gangan jikin ba ne amma suna can ana yi da su kuma wallahi duk wani da ake toya wannan ana yi tare da su su su riga sun ga gaskiya so wannan rayuwar tana farawa ne idan aka je sun ma'amata kufa a kamara lokacin da Allah zai kashe ka kuma Allah ya binne ka wancan rayuwar za ka zo ne lokacin da ka shiga cikin kabari ka shiga rami ka shiga ƙasa hadisi ya tabbata a cikin jami'u tirmizi daga wani cikin mawali na usman ibn affan hani yace mun je makabarta sai usman ibn affan yana kuka yana kuka yace hatta ballat lihiyatuhu kukan ya har gemu da ya jike aka ce da shi ya khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka kake kuka kukan da ba ka yi in ka tuna wuta da aljanna ka zo cikin kabari kabarin da kake tsoro sai ce Allah mun kai wani makabarta sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin abun kuka akan kabari ce innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah yace wannan kabari da kuke gani shine tudun farko daga cikin tuddai shine hawan farko daga cikin haye-haye shine matakin farko daga cikin matakai na lafira ya ce fa'in na duk wanda a cikin kabari ya tsira waɗanda duk suke cikin kabari suka samu mai kyau kanan da zai ba da hu aikar to rayuwarsa za ta zo bayan rayuwar kabari za ta fi sauki sama da cikin kabarin wa in minhu duk wanda bai tsira ba a cikin kabari ya faɗi jarabawar cikin kabari kana allazi ba'dahu ashad to rayuwar da za ta zo bayan kabari ta fi tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa walam ara tattu shay'an afza'u min al-qabr yace wallahi ban taba ganin abin da yafi abin tsoro kafin kabari ba ban taba ganin abin da ke razanar da ɗan adam kamar kabari ba ban taba ganin abin da bai da kyan gani kamar kabari ba ban taba ganin abin tsoro da ya kamata in firgita ka kamar kabari ba kai da ganin wannan wurin ka san ba wurin wasan yara ba ne manya ma ba ta wasa a wurin ballan na yara kai da ganin kabari a ce wannan ne ɗakinka ka san wannan mummunan wuri ne amma wallahi sai ka shiga sai ka shiga za shiga inda za ka yi rayuwa ba riga ba wando ba kula ka bar duniya kana da riguna amma za ka ɗauki wato farin yadi a ninke maka sau uku a ɗauka aje aje ka a ciki ka yi rayuwa a cikin abokai za ka je ka zauna ba aboki ko ɗaya ka yi rayuwa a cikin yan uwa ga mahaifiya ga mahaifi ga dangin sama ga na ƙasa ga makota ga yan uwa da abokan arziki za ka rabu da su rabuwar da ba za ku tashi haɗuwa ba za a yi maka rakiya a kai ka a watse a barka kana jin motsin waɗanda suka kawo ka sun fi kowa tonka amma wallahi ba za su sa maka riga ba in za su kai ka za su cire akwai mai tsoro ba za su sa maka takalmi ba ko tilifan. akwai wanda zai sa ba kai ba ba za su sa maka ko 'yar hula 'yar karama da za a tsora maka a ba ninke ka kawai za su yi su lullube ka su je su danna ka a ciki ba hannu da za ka iya miƙewa ka yi haka ba ƙafa an naɗe ka a haka ko a nan duniya ba ka kashe ka ba a kashe ka ba a naɗe ka a cikin wannan abu kada ya kashe ka azaba sannan a je a danna ka a wani wurin da inda a ce ka gama rayuwarka ka yi tsiyarka a sa ka a wannan wurin kada shi ne azabar ka ya kashe ka amma ba a yi komai ba in an saka a ciki bala'in da ke ciki ya fi sunan kabarin tsanani shi yasa ya ce fama ba da hun ashad abinda zai biyo bayan shiga kabari ya tsanani duk wanda ya shiga cikin kabari shi kaɗan ya san me ake ji a kabari shi yasa ya tabbata a cikin hadisi a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin asma bintu abi bakr tace wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito yace da sahabbai yace Allah ya nuna mu cewa ana muku jarabawa a cikin kabari yace ku nemi Allah tsari daga azabar kabari da fitinar kabari tace fa tace fa tace fa inda zalika zajjal muslimuna zajja sai musulmi suka suka barke da suwa suna kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce kukan ku ya sa za a fasa ba ba za a fasa ba ya ce wallahi akwai fitina an nuna mu cewa ku al'umma ta za ku sha fitina za ku sha jaraba za ku ga jarabawa in an shiga kabari ai ba shiga kabarin bane me zai faru a cikin kabarin ce ga ɗakin ka nan duk wani ɗaya daga cikin mu nan idan ya yi laifi aka kai shi kurkuku ana ba bashi abinci ana ba bashi abin sha yana zuwa ya fitsari ya dawo yana shakar iska zai iya canza riga ta yi ma waɗansu na cikin sel ɗin ya ɗan yi magana da wani amma za ka shiga inda ba za ka sake magana da kowa ba za ka shiga wata duniyar da baka san yaya take ba nan kaɗai ka iya an kai ka wata duniyar da ba za ka tashi ganin ɗan adam ba sai dai ka ga wata halitta da a rubutu kake ganin ta a karatu sunanta mala'ika kuma mala'ika in so ba hira zai maka sha zai tashi in maka jarabawa sannan kana kwance ka ɗauka iya kwanciyar kenan amma zai ce ka tashi ka zauna kuma da guduma zai zo haka manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa dogon hadisin nan a cikin musnad wanda asalinsa yake cikin sahih bukhari da muslim dogon hadisin hadisin albara ibn azib waɗanda suke cikin sahihan daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi wa sallam, ce idan sun zo zuwa da guduma su za su mala'ika guda biyu aswada ne azraka ga su ko ga su baki halittar da duk jikinsu baki irin su kuma shuɗi bulu kenan kamar an dama bula shine idon wada ne azrafa yuqalu li ahadihima al-munkar ɗayan su sunansa munkar walil akari nakir ɗayan da nakir yuk idani ita ce tashi ka zauna tambayar ya su maka guda uku kuma a ce maka dole sai ka ci tafi ba ta ci ko guda ɗaya ka faɗi sai ka faɗi zama sai ka ci duka ka ga irin wannan examinan kaɗai a idonka a ce ga siffarka shi zai maka jarabawa kuma ku biyu kaɗai a ɗakin ai ka kaɗa wannan akwai fitina kuma an shigar da kai inda kafin ya zo ka ji nan ba a shakar iska ka ji nan ba a shan ruwa ba a cin abinci ba tabarma ba matashi haka ka kwanta kafin ya zo to bayan ya tafi kuma ya za a kare ke da ba abin da aka maka kawai ka kwanta ne sai gashi ya zo ya maka waɗannan tambayoyi kuma ka ba shi amsa wallahi wanda ya ci tambayar ma wanda ya amsa duka ba sai an bude maka kofar wuta ta ce kaga nan wallahi da baka ci ba da nan za ta ci sai an nuna mata wuta ba da Allah ya alkawari la tarawun dal jahim kowa a cikin ku ya ga wuta don Allah ya kake gani in aka haƙa kabari kafin a samu mutum ya kake ji to wanda yake cikin kabari shi kuma ya yake ji don aka nuna maka wuta ba sai a ce da shi ka yi sa'a ka ci sa'a sai sun mata wannan barazanar kowaye ne ce kana da ɗaki a cikin wuta ga ɗakin ka can ga wurin zaman ka can amma wannan ka yi sa'a da can za ka je amma yanzu ka yi sa'a ɗakin ka wasu za su gaji yanzu ga ɗakin da za a baka sai a nuna masa aljanna sai rikici a nan ne zai ce ba la ku bar ni koma gida in faɗa ma ƴan uwana a cikin kai wannan ba a so kowa daga cikin mun nan wallahi abin da za a yi maka kenan a cikin wannan wurin mutum zai zauna a yi ta zama a yi ta zama don Allah ka kwatanta kakan kakanka yanzu shekaru ba nawa a kwanci da yawa daga cikin wanda za a tambaye ka kakanka na biyar me sunanta duniya ta manta da shi kai ji kansa ne wanda ka san sunanta ba balle duniya ta manta shi wallahi za a manta da kai kai ma dan da ka haifa a cikinka zai haifi ɗa ya haifi ɗa ya haifi ɗa su manta ka balle duniya ka kirga mun kakarinka guda goma yanzu za ka iya akwai shi ai ba babu bane ka san daga wurin wani ka fito ina kabarin sa baka sani ba wallahi haka za a manta da kai rayuwar barzan ku kenan me wannan duniya yadda kake taka kasa yau haka shi ma ya taka yadda kake jin daɗin shakar iska haka shi ma ya taka yanzu yana kwanci a can harkokin can duk ana yi da shi kai ma za a yi da kai wallahi yanzu shekaru su nawa kai kuma idan ka je shekara nawa za ka yi kowa sai ya jira tashin kiyama ba wanda daga an mutu kawai zai wuce ba a sadarce sai ka je can an jira ka tuna da yadda ba ma son jira wallahi kuma ba a hayaniya a tambaye a ce a yi mana ayyuka ta tashi ba a hayaniya kai kaɗan kare ne ga tsabarinka ga kabarin wani a nan kusa da kai amma baka iya masa sallama ko ku dan yi zance yana nan a kusa baka jin da yake yi shi ba bai san me kake ciki ba kuma za ka kwanta kai wani irin zaman da kai ba bacci kake yi ba kuma kai ba a faɗa kake ba in mun zo mun tona ba za mu ganka ba amma kuma wai kana can kuma ana harkoki da kai wannan wata irin rayuwa ce sanin akwai wannan kada ya ishi mutum wa'azi wallahi in mutum yana da hankali sanin akwai wannan a gaban ka zai sa wallahi ba za ka shanta ke da wannan duniyar ba kuma ka ji labarin waɗanda suka yi wa lahira tanadi suka yi wa lahira shiri Allah ya ce annabi ya gaya musu radiyallahu anhu wa radu an duk na yarda da su amma manzon Allah ya ce musu a cikin kabari akwai bala'i su fara ihu suna tsohuwa duk masallaci ya dauka mu mu zauna ba mu yi kuka ba yaushe za mu fara kukan mu sai dai mu mutu a mana kuka mu ba za mu yi kuka wa kanmu ba rayuwar farko gaskiya ce kuma wata irin rayuwa ce da ba ta kama da irin wannan rayuwa ta duniya za a zo a yi rayuwa rayuwar da kamar yadda mai bacci da zai awa goma yana bacci idan ka tada shi shi ba zai tuna awa goma ba zai ga tsayin awa goma ba to haka wanda ya mutu duk abin da ake yi din nan haka zai tashi a ranar kiyama amma yana cewa man ba a sanamin makamina. wa ya tada mu daga lokacin ne mutum zai tashi yana cewa ka annahum lam yalbatu illa ashiyatan aw duhaha shi zai dauka iya zaman da aka yi safiya kadai aka yi yammaci kadai aka yi shekara nawa suka yi wata irin rayuwa ce da ba za ka iya kwatanta ta a hankalinka ba duk waɗanda suke lahira duk waɗanda suke mutum nan ba Walla ana yin taki kiyama idan suka tashi wa yau mai ne. ka Allah ya albasu illa ta'atan min an-nahar ta ta'arafu na bainahu inda za ku tashi kai ka ce wani dan awa kai kawai saboda bala'in abin da za su gani a gaba zai sa duk abin da aka yi da sun manta Bala'ika ya zo an yi wane ne an masa azaba a cikin kabari an yi wallahi duk yana tashi a kiyama zai manta da duk wancan sai ce wai bacci da yake yi man ba a tsarafin martabina wannan ita ce mataki na uku kenan mataki na ƙarshe shine bala'in ƙarshe faɗan ƙarshe shine wanda bayan an gama rayuwar barzaku duk abin da aka yi da mutum zai manta idan aka je da shi farfajiyar kiyama mutum zuwa zai yana ji cewa shi kamar tafiya kadai aka yi koyon yammaci duk shekarun nan ka kwatanta kanka kawai da bacci ashabul kahf sun yi shekara 309 suna bacci shekara 309 suna bacci amma da suka tashi suna farkawa daga bacci wa kadhalika ba'athnahum ليتساءلوا بينهم قال قاتل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم dukkan امسا قالوا kalu dukansu با وند يكي وي sun kwana kaza a tunanin da suke yi shine ko dai sun muni ko kuma sun yi kusa su wuni shine iya tunanin shekara 300 da tara to wanda ya mutu kuma ba ai bacci bai kai mutuwa nisa ba shi yasa wani da Allah ya kashe shi yayin shekara 100 yana mace da ya tashi Allah ke kam labista nawa ka dade sai ce labista yau mai auba ga yau saboda idan mutum ya tashi daga mutuwa wato firgicin da yake bayan mutuwa ya fi fada cikin mutuwa to yanzu kuma duk firgicinmu ba abinda zai zo bayan mutuwa ba ne yaya za a yi ita mutuwa kuma yaya mai zai faru bayan an mutu a ranar da aka mutu ka tuna da yadda ɗan adam yanzu a ce an yi sentensin ɗinsa za a kashe shi yana jiran kwanakin su ka tuna da yadda dan adam yake idan ranar da za a gobe zai mutu an yanke masa hukunci an ce tsora wata uku sai kwana sai ranar sai ta zo ana gobe ranar zai bace. to shi kuma wannan yana cikin kabari ne ana jira za a tashi ai shi wannan yanzu da muke cikin wannan rayuwar wata rana haka za a yi sai a bakar da mu sai mu shiga cikin kabari muna cikin kabari kuma ana jiran ranar da za mu tashi ai a ranar idan an tashi aka ce an tashi dole za ka manta da duk waɗannan kwanakin da kai kamar yadda wannan da aka yi sentencing ɗinsa zai mutu idan aka zo wajen da za a kashe shi zai rika suna da wahalar da ya sha a kurkuku zai suna da gwale-gwalen da ya sha duk ba zai suna da wannan bayan zo abin da yake gaban tsakanin yake tunawa haka za a yi da mu muka ji muka tashi kiyama duk abin da zai faru a cikin barzaku wallahi sai ka manta da shi saboda bala'in tashi kiyama to yanzu barzaku ita ce a gaban mu ita ma ba mu je ta ku tukun balle tashi kiyama kuma a cikin wannan rayuwa ta barzaku a cikinta ne allah maɗaukakin sarki zai sa a gama tantance suwaye za su je aljanna su sani suwaye za su je wuta su sani idan an jira na kiyama za a tabbatar ne domin a kai mutane kawai amma tun daga cikin kabarinka za a gama ta yadda kafin ka tashi dama ka san makomar ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wancan dogon hadisin na albara albara ibn azib yace mun raka gawa an je ana haƙar kabari ba a gama ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gefe daya sauran mutane yan kallo sai ya tsuguna ya dauki tsinke yana yana yana yantar ƙasa da shi sai fara babu labarin da zai faru a cikin kabari ya duk mutumin da ya mutu da kuka ga ana tawa kabari da bari in gaya muku mai aji a ciki wace wailar ake tora toyawa ce a daidai lokacin da mutum ya zo mutuwa za a aiko masa mala'iku mala'iku masu ɗaukar rai mala'ika mai ɗaukar rai yana da mataimaka waɗannan mataimaka su za su fara aiki shi ne ma'anar tawaffatu wa na ne la yufarritu su za su fara aiki su jawo ran su tattaro ta har sai za ta mani za balagacin tulkur ta zo makoshi sai mai gidan sai zai karba Wani ya fakon malakul maut ce a lokacin da aka zo daukan rai tun daga nan za a ware suwa ne na kirki suwa ne na banza ce idan mutum na kirki ne za su zo da mayani da turare mai kamshi a cire ran a cikin nutsuwa ya ce kamar yadda ruwa yake diga daga guga idan guga tana yoyo tana likin ruwa da ke digan nan idan ruwan yana diga yana jin zafin fita ne to kamar haka ne ran zai fita a cikin sauki sai su ɗauka sai a sa a cikin wannan bayani mala'iku kuma za su yi layi a gabanta yana ganin su maddal basar iya gani ka da kyan gani da kyan sifa me ba za mu yi shiri wa wannan ba farkon ranar barzaku kenan fa Allah ya aiko mala'ikunsa su zo suna maka kawa suna maka ado suna rarrashin ka saboda karka sha wahalar mutuwa saboda kai kana marmarin aje da kai amfanin tanadin duniya wa barzahu ke sannan a ɗauka a tafi da shi a cikin kamshi duk saman da aka je mala'ikun da suke saman sai sun rika tambaya wannan wane ne mai kamshin nan wannan wane ne na garin nan sai a ambace shi da sunan da ya fi kyau wanda ake ambatonsa a duniya a ce ai wane ne dan wane dan wane sai sai ma dalla da wane mana in suna maka barka da zuwa da ka saba da mutane mala'iku da tana gani abun tsoro tunaninka yanzu gashi sun zo suna maka hidima suna maka maraba da lalai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi darajar masu zama a cikin ita wannan saman sai su yi maka rakiya sai an kai ka karshen bangon sama ta gaba kafin su dawo na gaban su karbe ka haka za a yi ta yi da kai har sai an kai ka can sama inda za a ajiye ranka fi illiyin kalla inna kitabal abrari la fi illiyin duk wani mutum da ka sani mumini wanda Allah ya sa ya cika a kan imaninsa an yi masa haka wallahi kai ma idan ka mutu da imani za a yi maka haka wannan labarin ne na gaskiya kuma duk wanda ya mutu a ranar da ya mutu aka kuma mataka aka gama wanda ya mutu da fajirci wanda ya mutu mutumin banza wanda ya mutu bai tuna da maganar mutuwa da abin da zai zo bayansa ba wanda ya mutu ya yi ko in kula ya yi ƙoho da harkar lahira ya manta da Allah Allah maɗaukakin zargi zai manta da shi amma zai tuna da kansa a ranar mala'ikun da za su zo za su fara fiskar ransa ne walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru mala'ika. yadribuna wujuhakum wa adbarakum duka da wulakanci da tonarci haka za a kira ran kuma aka zo ma a ce kusa anfusakum ciro ran ku bamu ba za ka iya cirewa da kanka ba sai an cire ta da karfi wannan da a harfa da karfi za a tuge ran ina so in kwatanta maka yadda kake yanka dabba a alayyahu feke fata ina so ka kwatanta mun inda dabbar tana da rai kuke fete fatar kuke yadewa daga jikinta to ina so ka maida abun a kan kanka a ce ba dabba ba ce kai ne a kwantar da kai a fiɗa ana cire fatar ka ana yadewa ana so a raba fatar da tsokar jikinka to ina so ku kwatanta da abun da ya fi kusanci da jikinka sama da fata da wannan a ce kitsin jikinka a ce ana so a tsamo shi daga jikin daga jikin nama to ba shi ba a ce layar din da suke cikin naman a ce a cire wani a raba shi da wani to ba shi ba ya kake tsammani rai yake karkata da gangan jiki tun kana wata hudu a cikin mahaifiyarka Allah ya aiko mala'ika ya ɗura maka ran a cikin jikinka sai zama yana sarkace a cikin jikinka gaba ɗaya sai yau aka ce ana so a cire a raba ku don Allah ya kake tsammani wannan rabiya za ta zama wata irin fiyata wani irin fiɗa za a yi kafin a zaro wannan ran a raba shi ya zama rai daban gangan jiki daban kuma a ce da ƙarfi ake so a cire la ilaha illallah wannan ya ku zaro da ƙarfi kuma ku dake shi kafin ku cire kuma idan da ku dake shi yadribu na kuma wa adbarahum ku dake shi ta kasa fuska ku dake shi ta baya sannan ku zaro ran haka za a zare cikin tsanani da firgici da bala'i sannan bayan an zare kuma a kawo abu mai wari a ce a dora a ciki ran ma yana wari ran ma yana ɗoyi a ɗauka ana tir wannan ran yanzu a haɗa ka a hannun mala'ika wanda yake tsananin jin tsoron Allah kullum aikinsa wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'ika da yake tsananin tsoron Allah ya kafu na rabba min fauki mala'ikan da bai taɓa laifi ba la ya asu na Allah ma amara amma kai ba komai ba sai a ba ka a ba shi ranka a ce ya riƙe ya kai kana tsammani wani irin hanzalin zai ya ce wannan mai taurin kan wannan da ya ƙi jin maganar Allah yau ga ka a hannunsa shi ne ɗauko ran kuma a cewa mala'ikan ya ɗauka ya tafi da shi a wulaƙance kakan labarin ba sai an ja maka aya ba irin abin da za a maka a hanya kafin a je sama kuma a je sama mala'iku suke ce waye bulewu da wani haka waye da wannan doyin a faɗin mummunan suna haka za a yi ta yi idan aka je ɗaya a jefo shi ce nan nan ba wurin zuwan su bane irin waɗannan nan ba wurin zuwan su bane sai a jefa nan inna kitabal fujjar fi sinci sai dai a gaika cikin kurkukun rayuka shine sinci a can a cikin bargar kuma kai a kurkukun bargar ku za ka zauna la tufattahu lahum abwabus sama ba za a buɗe kofar sama ba balle ka shiga sannan idan an gama wannan sai kuma Allah ya ce a dawo da ran akwai tambayar da nake so ya amsa akwai jarabawa nan ne za a turo mala'ika mala'ikun nan guda biyu su zo su tambayi mutum idan mutum ya ci ta to rayuwar barzahu za ta yi kyau za a buɗe ɗawar mutum ƙabarinsa tada ya ce an ce da mu za a buɗe ɗawar mutum biraɗi saba'in cikin rum ɗinka bai kai wannan girma ba amma kai kaɗan ka ne za ka zauna biraɗi saba'in a buɗa maka ta ko ta ina kuma a aiko maka da abin hira abokin hira ba za ka zauna kai kaɗai ba ɗan uwanka da suka rago ka suka juya nan ba za ka yi asara ba su je su. kana da wanda ya fi rayuwarka a can ba ɗan adam kake bukata ba dama shi ta sai a turo maka aikinka daga nan ne za ka fara cin moriyar aikin da kai zai zauna kuna hira irin hirar da kake a mafarki sai da idan ka farka za ka ji daɗi idan ka yi kyakkyawan mafarki ai ba da gaske gaggan jikin ka ya je can bane amma kana kai da ka ji daɗi in kai mafarki mai kyau to shi yasa in ka tashi ranar kiyama saboda yi kyakkyawan bacci yi kyakkyawan zama in ka tashi la ya hadu hukul fadaul akbar kai ba za ka tashi a cikin wannan firgici da wannan hayaniya da razana da babu wani rayuwar barzahu kenan a wurin mumini kuma a cikin ni'ima za ka zauna kuma za a yi maka shimfiɗi har zuwa aljanna daga inda kake sannan za a buɗe maka tagogin da za ka rinka hango aljanna wa ya'tihi min rauhiha wa tsibiha ni'imar aljanna da kamshin aljanna zai zai cika falonka inda kake zaune inda za ka sake amma idan kafiri ne ba haddith wala haraj akwai wani abu da kabar yake wanda yana ɗaya daga cikin mafi tsoro da firgici akan kabari shine maraba da lale wa bakon da ya shigo cikin kabari shi ake ce da shi don zafin kabar ko don zafin kabar wannan don zafin kabar ɗaya daga cikin abin da ya waje ba a ƙidar ahalus suna mu imani da shi kenan cewa duk wanda ya shiga cikin kabari kabari ta ya mata damka ta assalamu alaikum ka saba zama a saman kasa ka saba takata ka saba harkokin ka kai abin da kake so famshu fi bi hawa kullu min rizqi ka ci arziki akan kasa ka taka da kafarka ka taka da abun hawa wa hamalnakum fil bardi wal bahr to yanzu ka shigo kasa sai ta gaya maka cewa nan ba wurin wargi bane nan ka shigo ciki ne ba a wata kake ba shi sai tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna fil qabri dhabta yace a cikin kabari akwai ta damka akwai ni kabu akwai ni wahuta da kabari ke yi law kana ahadun minha najiyan la naja minha sa'dun mu'ad da a ce akwai wanda zai tsira daga wannan kamu na kabari da sa'dun mu'ad ne zai tsira sa'dun mu'ad Shi ne wanda in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shahada sai da al'arshin ubangiji ya jijjiga da ya shahada sai da mala'iku dubu saba'in suka yi rafiya Ban banda mutanen ƙasa da suka yi kuka baka da alayhi da ma'u amma duk da wannan da ya shiga cikin kamar sai da kamar ya damke shi akan wannan ne malamai suka razana kwarai da gaske akan mai wannan hadisi yake nufi waɗansu malamai suka ce ma'anar wannan shine ƙasa tun da ka saba zama a sama ita kuma tana son ka kamar yadda uwa idan ta samu ɗanta wanda suka daɗe tana neman sa ya ɓata ɗanta yana zuwa zata ta rungume shi ta kama kayansa to akwai maganin da ke tsakanin gangan jikinka da ƙasa dama ta saki kai din sa salafina ko don ka kara zuwa za ta kama ka kamar yadda uwa take kama ɗanka suka ce ba wai kamu na tsanani ba ne domin ɗan da uwa ta kama shi ba za ta yake ba sai suka ce wannan shine ma'anar saboda ba za ka fassara akan mumini bayan a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fita a cikin salama a nan duniya Allah ya ce wannan shi ba na shi Allah ya ce mala'iku suna masa hira suna ce da su Allah ta kafu wa la hazaru to ta yaya kuma za a yi a ce za a musu azaba kuma na farko a cikin kabari a ba azaba ba ce waɗansu malaman suka ce mm, mm, wannan hadisi da gaske ne inda ana magana akan kamu na uwa ne na jin daɗi ba za a ce launa jami'a ba da ba za ka maganin tsira ba kamu ne na gaske suka ce to ya kamun yake aka ce kamu ne ita kasa automatic ne wannan abinta kawai kana zuwa za ta rike ka ta matse sai ka ji zafi ka yi ihu sai ta saka idan kai mumini ne tana saka ta ce a ah, ba naki bane sai ta saka wannan ba na azaba bane amma sai ka ji zafin amma idan kafiri ne ko munafiki to in ta danka sai a barta da shi sai ya ci cewa ina ya shigo shine wanda hadisi ya tabbatar da cewa idan ta matse mutum har sai haƙarƙarinsa sun yi wato haƙarƙarinsa sun zama sun rikice wannan ya shiga wannan wani ya shiga wannan saboda tsabar matsewa hatta ta halifa a zulamu to don Allah ko ba komi ko da na ni'ima ne ba za ka ci ba za ka so a ce ni'ima wai ta zo ta damƙe ka daga baya a ce ta sake ka ba amma wallahi sai an yi ba wani abin da aka faɗa a kan rayuwar barzaku da za a fata ko ba wani ɗaya daga cikinmu da ba za a yi fada da shi ba jama'a mu yi shi ko wannan rayuwa ta barzaku mu yi tanadi wa wannan lokaci menene amfanin irin wannan karantarwa a gare mu a irin yanzu amfaninsa shine wannan duniyar ta shagaltar da mu da yawa wannan duniyar ta sa ba ma tuna me ya faru da baya wannan duniyar ta sa burinmu a kanta ya yi yawa kai ka ce dama ita ce ƙarshen rayuwar tamu mu fa musulmi ne mu fa mun yi imani da Allah da ranar kiyama kuma mun san kiyaman nan ba za a je ba sai an fara da wancan marhala ya kamata mu yi shiri akan babbar tafiya. tafiya ce wadda daga an fara ta ba za a tsare ba sai an kuli ba za a tsaya ba sai an kai ƙarshe mu dan adam abin tausayi ne wallahi tun da Allah ya riga ya halice ka ba ba fa za ta fita ta kare magana ta kare tun da aka fara da kai haka za a ci gaba da kai shi yasa duk wanda ya tashi a ranar kiyama ya tashi kenan ba zai tashi mutuwa ba idan ka je barzahu ka mutu ne kafin ka je can to amma rayuwar ba ta kare ba a can idan aka shiga ɗaya rayuwar kuma ta can shi ke nan ba idan ni'ima ce ka riga ka shiga la yazuquna fiha fi halmau illa al-maut al ba za a sake mutuwa ba bayan waccan mutuwar da aka yi idan cikin azaba ce sun ba la yamutu fiha ba la hana shi ma ba mutuwa a cikin wancan ne mutum zai yi ta neman ina ma da zai mutu ya laita haka na tarkabiya ya ya li yaqdi alaina rabu ce ba za ku mutu ba inda kun maki don haka za ku zauna jama'a mu yi shiri da wani shiri ya kamata mu fuskanci bargaro shi al-iman wal amal salih al-iman wal amal salih imani imaninka shine abin da zai sa idan an tambaye kamar rabbuka wa biyu ka amsa da ni? al'amalu salih shi zai sa idan an tambaye ka ma dinuka ka ce al-islam idan baka yi imani ba ko an tambaye kamar rabbuka ba za ka iya faɗa ba sai dai mutum ya ce na ji mutane suna faɗan wani abu me abu ba zai iya amsawa ba idan imaninka da manzon Allah illallah ba imani na gari bane idan tauhidin ka da Allah ba tauhidi na gari bane ba za ka iya ce rabbi Allah ba ba za ka iya ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya faɗa ba sannan idan addinin da ka rike ba na gaske bane ba za ka iya tsira ba kuma ba za ka iya amsa cewa addinin ka musulunci bane saboda ba a yaudara Allah ai abin da ka rayu a kai shi za ka ba da amsa يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره sai a nan duniya Allah ya tabbatar da kai akan kalmar kafin a lahira ma ya sake baka ita wa yudhiku Allahu zalimin waɗanda ba haka ba Allah zai fatar da su ne ba za su iya amsawa don haka al-iman wal amal salih sannan abu na biyu bayan mun yi imani muna yin aiki da imaninmu sai kuma addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari azabar kabari bala'i nana Aisha Allah ya kare yarda da ita tace tun daga ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa an nuna mu za a yi muku fitina a cikin kabari kamar fitinar dajjal ta ce tun daga ranar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya kullum sai ya roƙi Allah ya tsare shi daga azabar kabari kafin ya sallama a kalla Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr haka da aiki da addu'a addu'a zalla ba ta da mutum sai ka yi aiki sannan ka yi addu'a Allah ubangiji ya ba mu guzurin tafiya wannan aikin da muke yi Allah ya karba mana kurakuran da muke tafkawa Allah ya kafarta mana Allah ubangiji ya ba mu imanin da zai sa mu gano gaskiya mu yi aiki da ita Allah ya ba mu ilimin da zai sa ya yi mana amfani ta yadda za mu nemi abin da zai samu samu yarda a wurin Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته